Ke. Ina zaki je kake sauyi me zaki shiga cikin lambun nan? Kawu Bala ne yace in je in same shi a cikin lambun nan zai ga min dalilin da yasa Barau Jibrin mali ya ci sanata karo na biyu. Shi Kawu Bala ne yace ki zo lambun can ki same shi zai ga miki dalilin da yasa Barau Jibrin mali ya ci sanata karo na biyu. To kila yayi aiki ne a karo na biyu shi aka zabe shi kenan. cewa ki zo ya gaya miki shine zaki je lambu da yamman nan saboda zai gaya miki kai amma nan baki da hankali wallahi kawo ballan ɗaya iska in baki wuce gida ba sai na ci baki wuce shi gida. ke ina zaki ja kai ke sauri ya shaibu ne ya ce zo gane in same shi zai gaya min dalilin da ya sa rikin gane ku na najeriya zaki shi ya shaibu ne ya ce ki zo gane ki same shi zai gaya miki dalilin da ya sa rikin najeriya fi na gane zaki shi ne zaki tafi haka ko kaya ba ina kayan sa wanki to zai siya miki a can lallai hanyar nan baki da hankali wallahi ki ɗau kafa daga nan har Ghana saboda zai ga miki dalilin yasa can Ghana fi Najeriya daƙi to ya ga miki ta waya mana ki je ki ji ki je Ghana kan bala'i ke kin san san Ghana kuwa wata ƙasa ce fa daban kin sani shine zaki je ko digi digi in ki koma gida ba sai na ci ubanki wallahi koma shegiya ina zaki je haka ke sauyi me zaki shiga cikin gidan nan kawo same shi a ɗaki zai gaya min dalilin da ya sa barau jibirin maliya yake taimakon mutane shi kawo balan ne ya ce ki zo nan ki same shi a ɗaki zai gaya miki dalilin da ya sa barau jibirin maliya yake taimakon mutane me yasa ba zai gaya miki ta waya ba sai kin zo ɗaki sannan ki same shi ya gaya miki to ke yan siyasa ce ke human leader ce ke kawai idan ya ce ki zo ɗaki ki same shi sai ki zo ki same shi in ba ki koma gida ba sai na ci uban ki wala koma gida shi ya kawai ina zaki je haka ke sauri me zaki shiga cikin gidan nan kawo birni yace yanzu in same shi a daki zai gaya min dalilin da ya sa barau jibrin mariya yake taimakon mutane shi kawo balan ne yace ki zo nan ki same shi a daki zai gaya miki dalilin da ya sa barau jibrin mariya yake taimakon mutane me yasa ba zai gaya miki ta waya ba sai kin zo daki sannan ki same shi ya gaya miki to ke yan siyasa ce ke kuma leader ce ke kawai idan ya ce ki zo daki ki same shi sai ki zo ki same shi in ba ki koma gida ba sai na ci uban ki wallahi koma gida shi ya kawo. ina zaki je haka kike sauyi me zaki shiga cikin gidan nan kawo birni ta yanzu in same shi a ɗaki zai gaya min dalilin da ya sa barau jibirin mariya yake taimakon mutane shi kawo balan ne yace ki zo nan ki same shi a ɗaki zai gaya miki dalilin da ya sa barau jibirin mariya yake taimakon mutane me yasa ba zai gaya miki ta waya ba sai kin zo ɗaki sannan ki same shi ya gaya miki to ke 'yan siyasa ce ke kuma leader ce ke kawai idan ya ce ki zo ɗaki ki same sai ki zo ki same shi in ba ki koma gida ba sai na ci uban ki wala koma gida shi ya kawai ke ina za ki ja kai ke sauri ya bi ne ya ce zo gane in same shi zai gaya min dalilin da ya sa rikin gane ki na najeriya zaki. shi ya bi ne ya ki zo gane ki same shi zai gaya miki dalilin da ya sa rikin najeriya fa na gane zaki shi ne zaki ki tafi haka ko kaya ba ina kayan sa wanki to zai siya miki a can lalle an nan baki da hankali wallahi ki dau kafa daga nan har gana saboda zai ga miki dalilin sa ga can gane fi Najeriya daki to ya ga miki ta waya mana ki je ki je ki je Ghana kan bala'i ke kin san san Ghana kuwa wata kasa ce fa daban eh, kin sani shine zaki je ko digi digi in baki koma gida ba sai na ci ubanki wallahi koma shi giya